Eh, tambaya ake yi, ana neman mutum bakwai ne a kan shanu guda domin su samu layyar. Da shi aka samu mutane ko hudu, aka samu mutum ɗaya ya ce shi a bashi kashi domin a samu dai a hada, ta gadi an cika bakwai ɗin shi. Mun gane To shi kuma idan ya fashi zai raba ma wasu ne. yaya wannan ya yi ya yi kamar yadda za karanta a gaba a gaba zai kawo mana tambayar cewa wanda baya buƙatar shi kawai cin nama yake shi zai iya haɗa kai da mutane bakwai ɗin nan da zama cikin bakwai ɗin idan dama yana da ragon shi kuma yana buƙatar naman shanu saboda nama shi ƙaru kaga shi ba niyyar zai ɓata ladan wayannan mutanen ko ko ladan tunanin akan shi ne dai gane shari'a zai ba mu amsa amma kafin nan ya yi eh. eh. eh. shi ne ya yi ya ce mun ce rago da ya fi cika ya fi tsada ya fi soyuwa zuwa gare shi shi ya fi lada ai ba dole ya zama siya ba sai ce cewa mutum ya siya tun lokacin da yake da sauki ya ci gaba da kiwata abin shi domin ya koshi sosai ya samu ya yanka ai wannan ma ya fi dan ka haɗa lada da yawa kaga ga ladan cewa ragon da zaka yi laya da shi ya cika ya yi nama ya yi mai ladan ka na biyu shine ladan kiwo ku gane akwai lada a kiwo ya jama'a maganar noma noma noma da ake yi din nan Allah ya taimaki shugaban ƙasa ya iya tabbatar da shi akwai lada ma da yawa in kuma lokaci ya zo wanda baya noman ya yi noma domin a noma ne ba a hasara ba a baƙin ciki don ne hatta farawo da ya zo ya sati wani abu daga gonanta yana da ladan shi sai lada take shi ya ci baya ne labarin ba balle kuma wai a ce kai noman da kake yi kun a yaren noma mu mukan iya takaita shi akan galma ko a'a an wuce na a noma akwai shanu akwai kifi akwai dai da duk ana haɗawa ne a cikin noma su a gurin abin da za su yi kuma haka ɗin ba yake wanda ya zo yana kiwo yana ba rago ko kaza abinci yana da saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa a duk hanta mai rai akwai lada samu akwai ne akwai lada in ka ba da wani abu ya ƙara samu ya don haka yana da kyau mutum ya siya tun kafin masu galama su sa ido a al'amarin don masu zalama su suna ganin lokaci ne na yin ne na yin kuɗi to kai ka gane ko ka siya ka aji kai ka kiwo kayan ka domin ya yi nama kana da lada Allah ya Allah ya alaikum eh in ba ku kwanta ba ai ya ce a koda ba su kai bakwai ɗin ko da ba su wannan zai ba da kashi biyu wannan ya ba da kashi uku wannan ya ba shi da kashi ɗaya kawai dai dama ai an kasan ne saboda kuɗin ya haɗu misali eh amma ana iya Ee na'am eh raƙumin adadin ɗaya ne shi da raƙumi da shanu adadin ɗaya ne na taƙaita ne akan shanu don dama ba mu da raƙumi a nan mun gane shi yasa Allah ya sa eh wai mutum ne ya siyo ragon layya a ranar layyan kuma kafin a yi yankan kuma sai Allah ya ɗauke shi shi ba ragon ba ga ikon Allah ga wanda aka kawo don a kashe shi sai wanda ya kawo wanda zai mutu din sai ya riga mutu a kuma Allah ji tsoron Allah ba mutuwan ne abin tsoro ba mana in aka haka wannan ɗan rami duk muna gani aka saka ba ka juyawa mutanenka na juya baya za su koma gida kana jin takalmin su wasu bakafi za su tada kai su ce tashi ga guduma ba ka taɓa ganin su ba ki taɓa ganin su ba ina ne to daga nan ake gyara kuma ba kai ne za ka san da za ka gyara a sai ka bi Allah shi ne zai baka daman ba da jawabi a ciki ka yi zaman lafiya. wani malami ya yi littafi a kan abubuwan da za a fi ya ba mutum daman zaman lafiya. Tambayoyi da za ba mutum a cikin kabari shi ne ya yi sharhi shi ya yi bayanin shi wanda in ka bi shi ka tsira. Allah ya nuna mana ranar da za mu karanta littafi. To babu laifi ya rasu yau layya ga ragon sai a yanka dama nashi ya yi. Ko wani ya yanka da sunan shi karya ne ba nashi ba ne. wani zai ce to tunda baba ya tafi yanzu misali kaza sai dai akwai abu guda tunda ba riga an yanka ba ya riga zama na gado ya zama na ne? na gado wanda ba wanda zai taba shi sai magada za su raba shi ne idan mata ne da maza mata za su ɗauki kashi nasu maza za su ɗauki nasu kashi kamar yadda Qur'ani ya raba musu ba wani ne yake raba gado ba mun gane ko to tunda ya zama na gado ai yaran yanzu an ce za su yanka mai ma da nasu kuɗin balle shi ya siyo kayan shi da kuɗin shi sai su taimaka su ce to wannan na babanmu ne alhamdulillah kaga an huta ko kuma dama ai asali nashi ne da nasu ya siyo ba wani jayayya a ciki sai a a yanka kuma na fatan ba za a samu wanda zai yi jayayya ba ce ka ni ni na fa ba za a yanka ba ni dai a shera ban kuɗi na kila irin ragunan nan ne irin ɗan dubu ɗari biyun nan, shi kuma gari ya mai zafi. A, sosai ba, ai shi yasa na faɗa yi, ce wallahi tallahi ni gado na nike so, <laughs> a sayar a kawo kuɗi a ban nawa, to ba za a zafi shi ba. Haƙƙin shi ne, sai sauran su haƙura, a raba an aka baka kuɗin ka je ka siyo ka yanka da naka da na babanka ba matsala. Ba jayi addini kenan yana ba kowa haƙƙin shi ne.

hali a ah, ya yi daidai a haka eh yana iya shi ya ce a sai ya ce ba za su Allah ya maka albarka ba zage zage fa nawa ne za a sayar da rago eh dubu dari biyu ne za ka siyo shi amma yanzu kilan a ce dubu dari, ɗari ah? to in aka samo dubu ɗari a kasa shi a daidai gadon kowa nawa ne ka son nashi ya ce ka ne ya a ciro a bashi kuma wannan bai haramta mai cin naman ba zai ci nama zai ci nama kada wani zai ce dan iska ka ce ko ka zo ga zuru zuru yanzu ya maka nama a'a hakkin shi ya karba yanzu kuma kyautatawa ne a bashi a yi zumunci